wala nan تجاركم تجاركم من الدخول الى بلادنا اما biladina amma ba za mu hana kasuwanku su shiga garin mu ba ba mu hana yan kasuwanku su rinka shiga garin mu ba sai mu gura dan shiga sai ce shi illa laysa talabun ad-dunya karisun ka sani cewa mu ba wai mun neman duniya bane nan yawa ba duniya ta kawo ba ka san da wannan wa inda ma hammuna wa talabun al-akhirah babban burin mu abinda muke nema shine muna neman lahira ne mun fito ne muna neman shahada wa qad ba'atha Allahu ilayna rasulan Allah ya aiko mana manzo tuntuni kuma yace da shi inni kad sallatu hadhihi ta'ifa ala man lam yajid ne hakika Allah yace da annabi Lallai na sallada waɗannan mutane musulmi akan duk wanda bai yi addinin musulunci ba to musulmi suna sama da shi fa ana muntaqimin bihim kuma ni zan ɗauki fansa a kansu Wajen alalahun al-ghalabata ma damu dole mu gira dan shuba yake faɗa abinda Allah ya faɗa kuma ya sanya wato galaba tana ga hannun musulmi ma damu mukirrina bihi matuƙar ba su gushe ba suna tabbatar da musulunci a bakinsu da aikinsu wa huwa dinul haqq mugira dan shuba ce a addinin musulunci shine addinin gaskiya wala yargabu anhu ahadun illa zalla ba wanda zai kyamaci musulunci wallahi sai ya kaskanta wala ya tasiru bihi ahadun illa azza ba wanda zai rike musulunci kuma face sai ya samu ɗaukaka to ana cikin wannan hali yaƙi kawai sai rincaɓe tunda sun nemi cewa yana yaudarar su ne sa'ad ibn abi kas, Allah ya dora masa ciwo kuma wani abu da ake ce da shi yar kunnasa sai zamanto baya iya hawa doki da zai je jihadi kuma komandan ne shine sannan kuma ba zai iya takawa da kafa ba gababuwan sun samu matsala ka san me ya faru khaima aka yi sa'ad ibn abi waqqas aka masa bukka aka kawo masa wani filo haka aka kifa masa ya rubda ciki da zai ma iya kwanciya ba haka sai dai ya rubda ciki haka aka buɗe kimman da yake rufe haimar, aka buɗe masa ana jihadi yana kallo yana ba da umarni yana kwanci wane tsaya ta can wane je kanan wane tsaya nan wane tsaya nan haka ake ta jihadi yana kwanci yana filin daga masu riwaya suka ce a lokacin sa'ad ibn abi waqas da farisawa sun samu dama wallahi sai sun yi sun kama shi kamun kaza saboda bai da wata harka sai an ɗora shi akan abu hawa ba ba lafiya sai ci tuwa ne rike mana tun ɗan ɓangaren wani kai ne komandar za ka rike nan wani kai ne komandar za ka rike nan wani kai ne komandar za ka rike nan duk wannan tsare-tsaren yanzu a ada'ullahi duk sun hana mu motsa jiki ka isa kai ba da ka fara motsa motsa jiki za ta yi ma da rahoto kuma addinin mu ne haka dole sai mun yi wallahi dole sai mun yi dole sai mun yi matukar muna so mu nukiri eh, eh, da dinina muna so tabbatar da addinin mu katilu fi sabilillahi aw yutfa'u ku yi yaƙi saboda Allah ko kuma ku don ku kare kan kuma ko kuma dan ba komai ba ma don ka kare al'umma ka ka kare jama'ar ka yaya za mu mu kwanta muna bacci maƙiyan mu ba sa bacci muna kwanta muna bacci maƙiyan mu ba sa bacci maƙiyan mu suna shiri mu ba ma shiri duk abin da za ka yi na shiryawa wani cin tsafi a cikin za ka tashi hankali sai an zo abu ya zo ya faru a zo a yi mana kisan kaji yanzu irin abin da yake faruwa a jos irin abin da yake faruwa a kaza irin abin da yake faruwa haka kullum musulmi domin irin falastin din abin da jirajirai kaza an ta arbin jinjiri a cikin cikinsa da harsashi saboda musulmi sun zauna ba sa shiru kowa yana tsoro kowa yana tsoro kowa yana tsoro a zo an tashi wani abu na rikici da an da musulmi su ta yanka mu su ta kashe mu daga baya kuma malamai su a ta yi ko ba za a shi ba za a ci a shiri ba kowa yana jin tsoro ya ce jama'a su ya kada zuwa nade shi sa'ad ya tashi ya sallah ta azhar ya tare musulmi a wannan guri na kadisiya ya kama hudu ba jawo musu wannan aya ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al-arda yarithuha ibadiy salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin yace ai Allah ya riga ya kaddara ya rubuta to a cikin zabura wannan kasa Allah zai bayar da ita ne musulmi su gaje ta masu riwaya suka ce duk ayoyin jihadi suke cin alkur'ani su asiri ta karanto su a filin daga yi ayin jihadi yi ayin jihadi yi wa sahabbai kan da garki ya ce bismillah ku tafi cikin taimakon allah allah ce mace ku ana nan ana an fara gwamzawa sai suka kai farmaki wa shirin sun ɗin gaba ɗaya kwamandan ya sai yana cikin hanyar samun nasara ku samu shi jagoran shi kwamandan ku buge shi tukunna idan aka kwantar da shi to karfi ya ƙare kuma aka kai masa farmaki a rusun malar sai maza ya hau kan dokin sai rusa ya kama gudu gudu yake gudu yake wani musulmi ya bi shi ya masa gudu eh, ya kamo shi ya tsare shi ya aika shi lahira dukkan manya-manyan kwamandojin rusun karka manta ba mutum dubu ɗari da ashirin ka haɗa su da mutum nawa mutum dubu shida ya bi shi ya masa gudu saboda izza tana ga an musulmi ya halaka shi ya kashe shi a lokacin yakin ki da wanda kashe musulmi an kashe mutum dubu biyu da ɗari biyar aka ce ranar farko aka yi aka yi jina-jina aka zubar da jini aka sake dawowa musulmi suka ɗebi gawawaki suka ce ba komai gobe ma za a haɗu aka waji wayi gari kuma aka je aka daɗa yin kuma duk aka daɗa jira-jira aka zubar da gawoki suka daɗa ɗebo gawokinsu su ma arna suka ɗebi nasu aka bi kwana na uku to ranar ne fa aka bambance tsakanin zare da abawa musulmi suka samu ganima suka ta kashe ranar nan malam suka samu ganima a wannan yaƙi na gadisiya suka ɗebi kuɗi suka ɗebi makamai wallahi aka ce ba za a iya siffanta wannan ba duk a zamanin umar ne ba zamanin annai ba ba wai jihadin lokacin manzo Allah bane ba wannan ba uhud bane ba badar bane ba ba azab bane ba wannan qadisiyya ne shi ma irin koyi da annabi da yake nan tunda manzo Allah ya yi jihadi shi ma kuma a zamanin sa sai yi jihadi suka samu a ganima a a aka ɗebe 'ya'yansu aka tafi da su mata aka je aka kai bishara ana ƙoƙarin a kai bishara wa amirin muminin lokacin shi kuma umar na madina ba waya umar gabaki ɗaya ya damu ya rasa samun labari saboda da sa'ad ibn abi waqqas yana aiko masa labari ga abin da ake ciki dan dan ta tsallace mana kissa ne tana da tsawo ba lokaci kuma saboda shi rusum sai ya ce wa sa'ad ibn abi waqqas kai kaza shi kuma sa'ad ibn abi waqqas sai ce a ah, sai na nemi shawarar shugaba shugabana sai maza maza ya rubuta takarda aje a hau abin hawa aje a kai wa abin nan don sai tsakanin iraki da da saudiya ai ba nisa boda to sai da aka zo lokacin ma labari gaba ɗaya yake to in ka ji shiru ba labari to dole ɗayan biyu ko nasara ko shahada labari ya yanke wa umar sai da umar ya kai ga yana fita yana bin matafiya ya je wajen madina sai ya ɓadda ba, idan ya ga 'yan matafiya karabka sun zo daga ɓangaren iraki sai ya rika tambayar su ya ce ya dai kuna labarin haka wasu ne suke yaƙe-yaƙe haka ba ku ji ana yaƙi a ƙadisiya ba wasu ya mu sani ba wasu kuma su ya sani sai umar sai ya haɗu da wani mutum yana kan abin hawansa sai mai yake cewa ya aka yi hango shi umar da tijo ne ya hango shi shi umar ya hango shi fitin nesa ina tamowa da kan raƙuminsa ko dokinsa haka sai umar ya yi sauri da ɗaga ba iji ya iji ya tsaye da shi yace yace ya bar sallama yace yaya ake ciki ne kana labari ko an ce ana fada wai a kadisiya wai me faru sai wannan mutum shi ma bai ba san waye umar din ba sai fara ce mai tab fataha Allahu alal muslimin bil qadisiyya ai Allah ya yi wa musulmi buɗe a qadisiyya musulmi sun samu ganima wa ghanimu ghanaima kaseera ni ta ba umar labari kai ai sadi ibn abi waqas ya kokari ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza suka zo dab da madina tun da dama a wajen madina ne suna cikin tafiya shi ba mutumin yana kan abin hawansa bai sauka ba umar kuwa yana riƙe da linzamin abin hawan suna tafiya yana ba wa umar labari yana tafiya a ƙasa amirin mumini na mana ke ɗaya ba mota ba jiniya ba komai sai da aka zo dab da madina sai shi wannan mutumin da yake ba umar labari sai ya ana tafi da umar ce ya amirul mu'minin suna mai gaisuwa irin na sarakai suna masa gaisuwa irin na girmamawa sai gane cewa a ah, Wanda mutum ko shi ne umar ibn khattab din da umar ya ga haka sai ce to shikenan sai an jima sai ce kai ko ya akai da ga mun za shi kai ne umar kai ne umar din sai ce la alaik la alaik je ka kai Allah saka maka da alkhairi to wannan shine kadan daga cikin abin da zai ce muku akan ma'arakatul qadisiyya amma wata rana idan mun za mu yi tafsirin ta insha Allah ta'ala bayani dalla dalla to yanzu abin da malam ya ce mana anan waqtara umar li jayshihi sa'd bin abi waqqas umar ya zabar wa mayaƙansa da za a tafi yakin qadisiyya sai zaɓa musu sa'd ibn abi waqqas wanda kuma za mu zo mai bayani shi kuma akan waye sa'd ibn abi waqqas din makaraja min al-madinati sanata 14 ya fita daga madina shi sa'ad ibn abi waqas an fita wannan yaki na qadisiyya shekara ta 14 bayan hijira wa askar bil qadisiyya min ard al iraq ya kafa rundunar yakin sa shine askara da ai askar soja kenan ko to askara irin tanti wato irin eh, eh, filin daga kenan ya kafe jama'ar sa a qadisiyya wannan mutane dubu shida fakhtara al ard al ma'araka بحيث تكون بين sahara. sai ya zaɓi gurin da za a gwabza yaƙin ya kasance tsakani ne na wato sahara wato sahara sahara ana nufin sahara ya zamanto akwai sahara a tsakanin su wa bai na shabakatin ma'iyya al-mu'akkadati min arzul iraq da kuma wurin da yake akwai ruwa wanda yake a kasar iraki ina ce al-mu'akkada min arzul iraq wanda aka same ta ko aka kafa wurin a iraki abin da ake nufi shine shi kwamandan yaƙi shi sa'ad ibn abi ƙas sai ce inda zamu zauna zamu zauna ne tsakanin sahara kusa da sahara kuma kusa da ruwa ina fata na fahimta kusa da sahara muna ganin duk wanda zai zo mana kusa da ruwa zai iya yiwuwa mu zo mu rasa ruwan sha ruwan sha zai iya halaka mu rashin sa da haka shine tsari na yaƙi kuna ganin kwakwalwa da fasaha ta abai ko da haka in za ka taɓa ma'araka to ka san inda za ka zauna ko yaya ka nemi gurin da yake akwai ɗan ruwa saboda zai iya yawon kuɗari abokanan da ba su zo su shiga tsakanin ku da ruwa su hana ku ruwan sha ruwan ishi ruwa ya ta kashe ku kamar yadda aka zai yakin badar ai abin da ya faru kenan sabbin suka ba manzan Allah shawara ta ce manzon Allah gurin da kace mu tsaya kan Allah ne ba wahayi yace anan za mu tsaya in Allah ne ba wahayi ke mun sa ko ce sa yana tare da mu ko ku kai ne kake ganin anan ya kamata mu tsaya sai ce a ni ne nake gani sai suka ce to muna ba da shawara ya kamata mu zo mu tsaya kusa da ruwan nan mu sa ruwan nan a bayan mu ta yanda abokanan gaba mun hana su ruwan sha mu kuma idan mun buƙaci ruwa wasu za mu tura su a baya su ɗebo ruwa su rika bayarwa na gaba suna sha ana shan ruwa ana gwagwarmaya to haka ake son musulmi ya zama mai ƙwaƙwalwa mai tunani ba wanda zai zama ta ƙwaƙwalwarsa kamar ta majina ba a daskare حتى لا يتورط جيش المسلمين في القتال بأرض لم يعلفها yace Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa nayi wannan ne saboda kada musulmi su fada shine ya tawarrata in an ce tawarrata kamar ka fada cikin abu mai hadari warfa ka fada cikin abu na kuskure da hadari kada musulmi su fada cikin yaƙi ta yanda za su shiga ƙasar da ba santa ba su shiga dajin da ba san su amma mu tsaya a nan ido na gani ido wala mukhataraha ko mu san hadarin kasar ba wa isa yumkinu in daratil harbu alaihi an yataraja ila sahra mun tsaya ne a wurin nan ta yadda in yaƙi ya fara zagayawa shine in darat ya duru dawaran kewayawa in yaƙi ya fara kewayawa to za mu iya komawa sahara fayakiru wa yasir za a samu kaiwa farmaki da dawowa mikarrin مفرد مقبل مدبر معا كجلمود صخر حتى حسين بن علي وهو أعرف الناس بمسالكها سعد بن أبي وقاص ne fi kowa sanin hanyoyin wannan wuri to ana so a sa kumanda to a samu wanda ya san guri kada a samu wanda bai san wurin ba a'a a bada wanda ya san wuri amma idan jaratul harbu ala furs idan yaki ya kai ya kewaya akan farisawa fa yakunu al-adu amamahum to kaga abokanan gaban za su zamanto suna gaban musulmi kenan wal bahri min wara'ikum kaga kogi zai zamanto yana bayan musulmi abokanan gaba suna gaban ku kogi kuma na ruwa yana bayan ku kaga dubi kenan dama abokin gaba zai zo bayan ka ce ya kare ba in ya zo bayan ka ai bayan ka ba ta gani wa ta'khudhu suyuful muslimin takuban musulmi za su ta ɗebe kayukan kafirai fala tabqa lahum baqiya babu wani abun saura da zai saura a cikin su fa hal tara lahum min baqiya wa hakaza tahaqqaqa ma tawaqqa'ahu dhalika al-qa'id al haka ya tabbata ma tawaqqa'ahu dhalika al-qa'id abinda wannan shugaba ya tawakku imana ya shirya ya tsara a ran shi hakan kuma ya faru ya ce alka'idul mulham wato jagora wanda kamar an masa ilhami wanda yana da kwakwalwa da yake yake yake tabkar abubuwa in an ce filanin milham wato kamar an akwai nau'i na ilhami ana gaya masa wani abu haka kamar ta ta yadda zai samu taimako wannan zala sari yabin aibin abu wa kasa wajen lahu bil kadisiyya to ga sa'ad ibn abi waqas yanzu an sauka a kadisiyya wan tawara jaysul furs tawila ya zauna ya ce bari mu jira rundunonin yaƙi na farisawa suka jira tawilan lokaci mai tsawo walam yahdur li mulaqati muslimin sai su sojojin farisawa ba su zo ba don su gamu da musulmi fa shammu ce a ala nawahi al-iraq shimalahu wa junubahu yastafzuhum sai sa'ad ibn abi waqas yace to shammu al-gharat mu kai farmaki in an ce shanna gara mana ya kai farmaki kamar ka ce ya harba samfurin skat kenan ya saki kibon ya saki masu ya ce to mu je mu kai farmaki a gefe gefen iraki din hagun din iraki da daman iraki din ba dan kuma ya tafi zahum ya tafi zahum ai dan ya kawar da su kafiran farisawa kalmar ya tafi za ana nufin yuzilahum min da yukhrijahum ya kawar da su ya fitar da su kamar da Allah ta fara da ya tafi zahum a kamar ya yi nufin ya fitar da su ko min al-ardi fa akhrajnahu wa man ma'ahu jami'a wa bajjal furs bi shakwa an kai farmaki sai gashi an yi farisawa sun sun da kaiwa kuka harbi ya zo sana harbi ya zo musu suna ta kawowa kuka ila malikihim zuwa ga sarkin su wannan sarkin ne mai suna yazdajid gashi nan a rubuce yazdajid haka sunan shi wannan yazdajid shine shugaban rustin din gaba daya rustin kamar wani bangare ya rike amma ba shi ne shi. shugaban farisawa da baki ɗaya ba yatlubuna himayatahum suka aika masa ya kamata fa gaskiya ka ba mu kariya fa talaba min qa'idihi rustum sai ya nema daga kwamandansa shi rustum shine kwamandan yazdajird kun gane sai ya nema daga gare shi a bil kadisiya yace aje a haɗu da su a kadisiya fa taharraka bi jayshihi ya kama hanya ya motsa wato rundunonin yakin sojojinsa aka tafi wa bara zuwa amma da jeshin musulmi suka haɗu suka fito fili shine baras suka fito fili gaba da gaba a gaban wato rundunar yaƙi na musulmi wa samar al-harbu dariya ta salasata ayyam aka ta gabza yaƙi har kwana uku wanta hat bin tisarin musulmi na alal furfi intisaran sahikan sai yaƙi ya ƙare da samun nasarar musulmi wato samun nasara wacce take mai nisa in an ce sahaq akan fassara su da nisa wasu kuma sukan ce a sahaku ana nufin ba da dak wato ka nike abu bayan nikewa musulmi suka samu nasara nasarar da sun nike arna nikewa shine sahiqan kun gane ko laraba sukan ce a sawbu Sahaq ana nufin alkhala a as Sahaq ana nufin wato rudigaggiyar tuba tsohuwar tuba ita ce sahik amma as sahak yakan zo a cikin alkur'ani ana nufin al-bu'd kace as-sahik ana nufin al-ba'id kenan wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahik ay fi makanin ba'id da ka as-sahak yana iya zuwa da ma'anar al-bu'd ma'ana musulmi suka yi nasara akan kafirai nasara mai nisa wa kanat ma'arakatu qadisiyya min ma'arif at-tarikh at-tarikh al-hasima wato yakin nan na qadisiyya yana cikin yaki da aka rubuta shi a tarihi wato al-hasima mai yanke iyaka in ce hasan wato an yi abu an riga an yanke renin da ke faruwa tsakanin arna da musulmi qadisiyyar nan da aka ta sa musulmi sun samu yanci allati qasamat zahar al-furs wannan yaƙi ya karya bayan farisawa falam yas falam yasruddu qiyamahum ba'daha ba su samu dawowa da karfin su bayan yaƙin qadisiyya ba kalmar istaradda daga radda ya ruddu ne kun gane ko istaf'ala kenan ba su samu dawo da karfin su ba bayan yaƙin qadisiyya hatta zalat daulatuhum ba'da haza'il mutalafiqa har sai da daula ta farisawa ta kauce bayan wato a an rusa su rusawa mai bin bayan juna shine mutalahika a rusa su anan a rusa su a can a buge su anan a buge su anan har Allah ya kaddara aka karar da daular farisawa ga baki daya قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد زوج سعدا ببعض وسائحه منها دام عمر بن الخطاب ya yi guziri ya ba da guziri wa sa'ad ibn abi waqas da wasu daga cikin nasihohi kalmar zawada kamar misali ka ba wa mutum guzirin abu ya ba shi guziri da wasu nasiho da abin da yake ce shi ismalin ashabika ka rinka sauraron shawara daga abokananka ba wai don na nada ta shugaba sai ka rufe ido kawai abin da gana ma za ka yi ba a ka sauraron shawara daga abokananka wa asrukum fil amri ka rinka musharaka ka rinka hada al'amuranka da su wala tajtahid musri'an kada ka rinka yin ijtihadi kana mai sauri ma'ana kada ka rinka yin hukunci ta hanyar ijtihadi ba kai shawara ba kana sauri ka nuna gaggawa bal itta'id a'a ka bi ka bi abu a hankali kalmar itta'id ma'ana bi a hankali la ta'ajal kada kai gaggawa wanda ita ce nasihar ga Umar ya gaya wa Sa'ad ibn Abi Waqqas ka sani al-harb wannan ne la yuslihu laha illa ar-rajulu al-makisu yaƙi bai dace ba sai ga mutumin da yake almakisu mai bin abu a hankali da nutsuwa almakisu a larabci ana nufin arrazimin ladhi la ya'jalu fi amri mutumin da yake da nutsuwa wanda bai da gaggawa kan shugaba ne sa'ad kada ka zama kai mai gaggawa zaka je ka da na sani ka rinka nutsuwa ya ya'rifu al-fursa wanda ya san dukkan hanyoyi na yaki in an ce fursa opportunity wanda ya san opportunity shine fursa wanda ya san dama daman maki da zai yi amfani da su na wajen wato jihadi wa innaka taqdamu ala ardil makri wal khabi'a wal khiyana ina ga maka cewa kai fa yau zaka tafi gari zaka je kasar da take na makiran mutane ne ardul makr gari na makirci wal khadi'a ga yaudara wal khiyana ga shi ma yaudara al khadi'a wal khiyana kusan ma'anar su daya sukan dan bambanta wani lokacin ala qaumin tajarra'u al sharri fa'alimuhu za ka je gurin mutanen da suna jara'a suna da ƙarfin rai da ƙarfin zuciya ala akan aikata sharri fa'alimuhu kuma sun san sharri ka nutsu wa tanasawul khaira fa jahiluhu mutanen da sun manta da alkhairi suka jahilce shi fanzur kaifa takunu ka nutsu ka lura yaya za ka kasance wa ahriz lisanaka kuma ka tsare harshenka ka zama mai yawan surutu da maganganu kana faɗin sirrinka wala tafshila sirraka ka daina yaɗa sirrinka sa ka lura wannan ita ce wasiyar da wato shi umar yayi wa a ibn abi waqas to yana cikin wasiyoyin da shi kuma umar yake yi wa jagorori na tafiya yaƙi umuman wata rana yake ce da haiwa bin shurai wani mutum ne mai suna haiwa ibn shurai min wasaya da jiyushi al-mujahida kana umar idza da al-jiyusha umar idan ya aika rundunonin yaƙi al-jiyushi jam'i ne na jaishu awsahum bi taqwa ya nemi su wasiya ya ce ku ji tsoron Allah don wannan shine abu nan mafi girma da zaka ga wa mutum ka ce taqullah Sun maqala inda bi alwiya sannan Umar yana faɗa yayin da ya ɗaura tutoci al'alwiya zan ne na luwa liwa'in tuta al'alwiya tutoci kamar raya ne da rayat ga abin da Umar yake faɗa bismillah wa ala aunillah umdu bi ta'yidillah wan nasr ولزوم الحق والصبر بسم الله بسونا الله وعلى عون الله كن يمتي الله امضوا بتأييد الله وتفي da ƙarfafawa da ubangiji ta ayi ƙarfafawa ku je Allah zai ƙarfafe ku wannan kuma ku tafi cikin neman taimakon ubangiji wa luzumil haqqi ku gaskiya wa sabr sannan kuma ku zamanto masu haƙuri qatilu fi sabilillahi fi fi sabilillahi man kafara billah wala ce ku je ku yaki dukkan wanda ya kafirce wa Allah ku je ku saboda Allah ga dukkan wanda ya kafirce wa Allah wala ta'tadu kada ku ƙetar iyaka kada ku zalunci inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son ba su ƙetar iyaka thumma la tajibru inda liqa kar ku zama matsorata yayin da aka haɗu kar ku zama matsorata yayin da aka haɗu aljubun tsoro ko aljabar tsoro can hadisi annabi ke cewa sun ma la tajiduni jabanan wala bakila ko bakhilan wala jabana annabi ce ba za ku same ni matsoraci ba ni ba matsoraci ba ne sannan kuma ni ba marwaci ba ne ba kada ku tsorata yayin da aka haɗu wala tumassilu kada ku daddatsa abokanan gaba in kun kashe su almusula shine ka kashe abokin gaba gawarsa ka yi kacce-kacce da ita a gutsure hanci a gutsure baki a yi masa yanka irin na sabin kifi kar a yi masa haka in kun kashe kawai ku je bar ku jira wuta ku zo ta cinye inda kudura in kun samu iko haka yayin da kun samu iko akan abokan gaba to kada ku yi musu haka ba kyau wala tusrifu inda zuhur kada ku wuce gona da iri yayin da kuka bayyana kuka samu nasara wani lokacin za ga ka samu nasara kuma sai ɗagawa ta ɗauke ka ai ka zama za mu yi ai sai mun je mu kaza a kada ku wuce gona da ido kuma ido wala ta tatakallamu inda jihad ba a magana ana yaki shirin kake ne sai dai ka ji kop kop hau hau sai dai ka ji karar dubbuga suka ji karan kwamanda yana cewa hey yalla Allahu akbar to sai dai haka zaka ji shau ba magana a yaushe za ka yi magana kana jihadi ba magana kana jihadi wala tatakallamu inda jihad wala taqtulu imra'a kar ku kashe mata kar kashe mace wala hariman kar ku kashe tsoho ko da kun ga tsoho kun zo jihadi kar ku kashe tsoho wala walidan ko karamin yaro sabon haihuwa wa tawaqqa'u qatlahum idza iltaqal jam'ani ku yi tsammanin za ku kashe arna yayin da aka haɗu kar ku yi tsammanin cewa in kun haɗu za su kashe ku wanda yana yana karye zuciyar mayaka ku ji cewa in kun haɗu ku za ku gama da su shine wa tawaqqa'u qatlahum inda iltaqal jam'ani ku ji tsammanin cewa ku za ku kashe su yayin da rundunoni biyu irtaka suka haɗu yayin da hummatin nahabat yayin da kuma aka samu yunkurawa ana gamsawa wa fi shan zarat yayin da kuma kuke kai farmaki in za ku kai farmaki za ku harba abin harbawa to ku ji a ranku cewa insha Allah za ku dace wala taglu inda al-ghanaim ku daina gululi kada ku yi sata yayin da aka kawo ganima ba kyau wa nazzuhul jihada an ardi duniya ku tsarkake jihadi daga burace buracen duniya jihadi ba ana yi sa ne don tara duniya ba ku tsarkake kalmar nazzuhu ku tsarkake aljihada jihada jihadi an ardi duniya da buri na duniya ko sha'awa ta duniya wa abshiru bil irbahi albishirinku da cin riba Shin ne irbah cin riba fil a wannan kasuwanci Allah allazi baya a tambihi wanda kuke yi da Allah yau gashi kun ba da ranku kuna tallata shi ga ubangiji albishirinku za ku ci riba akan wannan kasuwanci wa zalika huwa al-fawz azim ai wannan ku shine babban rabo wa min masayahu lisan ibn abi waqas qa'idihi yana cikin wasiyoyin da Umar yayi wa Sa'id ibn Abi Waqqas jagoran sa komandan sa gashi abin da yake shi wasa umar bin khattab radiyallahu anhu sa'ad ibn abi waqqas lalle fa umar ya yi wa sa'ad ibn abi waqqas wasiya hina wallahu ya jaysh al-iraq yayin da ya sa shi ya zamanto komanda da zai jagoranci yaƙin nan da aka yi shi a iraki faƙalar lafi sai ce shi ya sa'ad ya kai sa'ad la yadurrannaka min Allah an yuqala laka qali rasulillah kada fa ka rudu dan kai kawun annabi ne kada ya ruɗe ka ya raba ka da Allah ya zo ya ce kai me cewa ya ya ce da kai wai kai kawun annabi ne kasan shi kawun annabi ne shi ko ko a zuwa ce ai kai sahabin annabi ne falaisa bainan nabiyyi wa baina ahadin nasabin illa bi ta'atillah babu wata dangantaka da alaka tsakanin annabi da wani mutum in ba da yi Allah da'a ba kawun annabi dan annabi kanan annabi me yin annabi jikan annabi me ya da annabi ko me ya annabi bai da wata alaka da shi ba sai ya ji Allah sai ya ce da hadisin da manzo Allah yake gaya da na Fatima salimu min mali ma shi'ti ki tambaye ni duk abin da kike so cikin dukiyata amma fa fa inni la ibni anki min Allah shay'a ni ba zan wadatar da ke da komai ba a gurin ubangiji kar ki zo ki ce wai ke dar annabi ce za ki kaza a ji a yi ibada a yi da'a